Profeso Ibrahim Ahmad Makari babban limamin Najeriya gaba ɗaya yake ci gaba da ƙoƙari wajen ganin ya haɗa kan al'ummar musulmi daga kowane ɓangare inda Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari ya yi abin a zo a yaba masa mutuƙa gaya. a cikin jawabin da ya yi game da wannan gidauniyar tasa ta kafilatul muhabba inda shak profeso ibrahim ahmad bakari yake da ya ci gaba da jajircewa tare da kokarin shawo kawo hanyoyin da zai al'ummar musulmi daga kowane bangare sun haɗa kansu sun zo an zo an daina ku ce da juna an daina kyamatar juna da sauransu an zo an yi tafiya ɗaya kowa ya yi abin ya yi addininsa ya ce ya fahimta cikin tare da mutunta juna da girmama juna don a samu ci gaba a Najeriya addinin musulunci ya samu ci gaba a wajen masu yin addinin musulunci a Najeriya da sauran bayanai da za ku ji daga bakin a Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari lalle Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari ya ci rututa gadan ganin irin yacce yake ci gaba da jajircewa da bullo da hanyoyin da al'ummar musulmi za su haɗe kansu don a gudu tare a tsira hira tare ku kasance da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka yanzu insha Allah dan jin cikakken bayanan da Ashok Professor Ibrahim Ahmad Makari yayi da kuma hanyoyin da yake ci gaba da bullowa da su dan ganin al'ummar musulmi ta haɗa kanta a yi sauraro da kallo lafiya. Da yawan ya ce shi ba abin da ke kaddara masa rayuwa irin in ya tuna aljanna da wuta. ko ya ce shi ya za so a ce ba aljanna ba wuta inda ba aljanna ba wuta to da za a ga bayan Allah na gaskiya wasu wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wajhahu yuriduna wajhahu da an ga bayan Allah waɗanda yuriduna wajhahu to wato mutane duka suna nan a makamansu mabambanta amma dai abin da ake nufi ko da a nan rayuwar duniya da yawa da yawa suna ɗaukan wuridi na ɗariƙa ko wuridi na wani abu dai suna ɗaukan wani abu don tunanin wannan abin zai zama masu dalilin wani buɗi na duniya da yawa suna zuwa wajen shekunnai, suna zuwa wajen jagorori don tunanin saduwansu da wannan jagorin zai zama masa dalilin wani abu na duniya watan tunaninsu dai kullum mai su za su samu ba mai su za su baiwa addinin Allah ba to manufanmu shine ya za mu karya wannan gunkin na tunanin me ni zan samu me zan amfana da shi mu canza tunanin zuwa me zan iya bayarwa komin kankantan abin da za ka iya bayarwa komin ƙanƙantansa, me ni zan iya badawa gudunmuwa cikin ɗaukakan addinin Allah idan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana samun masu bada duk abin da suka mallaka irin su sayyidina abubakar idan ana samun masu bada rayuwansu dan ɗaukakan addinin Allah to ni da kai kana ganin muna kasuwa muna tura bawo muna tallan gyaɗa muna hidiman shago muna gona shi ke nan sai mu sami abin da suka samu ban ce Allah ba mai iko ba ne ya baiwa wanda suka zo a baya abin da wanda ya baiwa wanda suka zo a farko amma fa gaskiya sai an bi hanyarsu don haka sai kafilatul mahabba ba mu ce kuma wasu ba su wannan kokarin ba ɗaya daga cikin irin waɗannan mubadarat ɗin a irin tunanin mutane kamar kun zo da abin da wasu ba iya ba ko wasu ba yi ba wannan duk tunanin mutanen da ne mu baya cikin baya zuwa kwakwalwarmu ma ina fata an fahimta baya zuwa kwakwalwarmu ma mai mukaranan shin me muke yi me wasu suke yi mu a wajenmu da mu da wasu duka togula ne na ginin addinin Allah da abin da suke yi da abin da muke yi da abin da kuke yi da abin da yake yi da abin da take yi da abin da nake yi duka manufa ne idan ibaratu na shatta wa ma'anaka wahidu wa kullun ila zakal kamali yushiru manufa ne na ginin addinin Allah idan an tsarkake niyya an nufi Allah dan haka sai kafila take kokari ta ga ya za a yi shi yasa ina yawan faɗa wa ɗan uwa duk mutumin da yake shigowa kafila da tunanin ya sami wata dama shi ma ya ɗaga ko ya sami wani abu ko ya sami wata opportunity ko wani niyya da shirkun niyya an san shirkun niyya ba duk mutumin da yake zuwa da wannan niyyan to ya ya kuskuren address ya yi kuskuren address ba inda ya kamata ya je ya zo ba a cikin kafila ana zuwa ne da niyyar me za a bayar in baka cikin wanda suke zuwa da niyyar me za su bayar to ba wajen ka bane in aka ce me za a bayar kuma kowa alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri mata'an bil ma'ruf kowa gwargwadon ikonsa ina fatan mun fahimta a wannan shine fikran kafila ya za mu yi mu haɗa kan al'umman musulmi ya za mu yi mu raya zumuncin musulunci tsakanin al'umman musulmi a lokacin da kowa ya shagala da ƙungiyarsa da ƙwa'ifansa yana ganin ma irin wannan maganan da nake yi ma haramun to mu tun da manzon Allah sallallahu shi ya ce mu yi tun da Allah shi ya ce mu yi wallahi za mu yi wallahi za mu yi wanda baya son ji to ya kuskura wajen zuwa in ya zo inda muke a wannan kenan abu na biyu bayan ƙarfafa zumuncin musulmi kuma in kamar yadda na ce in ce fa musulmi ina nufin da dukkan musulmi da haka ban togace ɗan shi'a daga cikin musulmi ban cire shi ba ban cire ɗan izala daga cikin musulmi ba ina fatan an gane dukkan musulmi ya za mu ƙarfafi mu? mu ƙarfafa alaƙar mu kuma na san wato idan idan mutum yana da hurfa yana da damuwa na halin da addini ke ciki yana bibiyan halin da addini al'umma ke ciki to ya san cewa babu abin da ya raunana al'umman musulmi kamar tafarruq kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa ko dama ya faɗa mana hadisin abu dawud da, da, da, da ahmad da sauransu yushikul umamu an ta tada'a alaikum zuwa ƙarshen shi saboda haka ɗan uwa a wannan shine manufa ko ita ce manufa ta farko manufa ta biyu kamar yadda na ce idan muka zo muka haɗu to yaya za mu haɗu mu magance matsalolinmu ya za mu iya taimakon junanmu cikin magance matsalolinmu ya za mu haɗu mu rufa wa kanmu asiri mun san yadda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi yana son ash'ariyun ko mutanen dangin Abu Musa al-Ash'ari saboda sun kasance mutane ne wanda idan guzurinsu yayi karanci sai kowa ya kawo abin da yake da shi duka daga gidansa in aka zo aka haɗa sai a raba daidai sai ya ishi kowa to ya za mu yi mu raya wannan rayuwar ya za mu yi mu raya rayuwan ta'awun ƙarfafan juna wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya mu yi muraya muraya sunnar karfafan junanmu da junanmu rufa wa junanmu asiri da kuma ɗaukaka addininmu ta hanyar kowa mai zai iya ƙaddamarwa wannan 'yan uwa shine saƙon ƙafila shi yasa duk abin da kuka ji ko kuka gani a kan wannan falsafar yake ginuwa al'umman musulmi muna da yawa al'ummar musulmi muna da albarka amma mu bar maganan cewa wasu makiyanmu ne suka hana mu da sauransu don sai bango ya tsage ka dangare ke samun wurin shiga a al'ummar da yanzu ta sanya al'ummar musulmi a gaba sai ta karar da ita Allah kuma ya ya wa yankuru na wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin yahudawa shekara ɗari da suka wuce babu al'ummar da aka tsana a duniya kamar su babu waɗanda aka tsana a duniya kamar yahudawa shekara ɗari da suka wuce kuma yawansu a duniya ba su wuce ba su wuce rabin ɗaya bisa ɗari na mutanen duniya ba rabin ɗaya ɗayan ma ba fa ɗayan ba ko ka ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa ɗari wata ɗaya cikin ɗari uku a lokacin da mu musulmai ɗaya cikin hudu ne na mutanen duniya to amma a haka sai da suka zo suka iso inda suka iso mu ma ba mai gagara ba ne a matsayin mu na al'umma ba ina cewa sako na uku na ƙarshe ba ina cewa ne ba kamfen nake wa kafila ba ba ina cewa ne ku zo ku shiga kafila ba ko kusa abin da nake cewa idan kun ga saƙon kafilan nan abin da ya dace ne to ku tabbaka shi a unguwarku ku tabbaka shi a zawiyarku ku tabbaka shi a kasuwarku ku tabbaka shi wata mun san tabbakawa ba ku yi applying ɗinsa ku aikata shi a inda kuke ku haɗu tsakaninku ku ga ya za ku magance matsalar ku gaba ɗaya shine saƙon ya za ku yi ku rage zafin gaba tsakaninku da masallacin maƙotanku tsakaninku da mutanen unguwanku tsakaninku da waɗanda ba fahimtanku ɗaya ba a addini wanda suke ku shi kuma wannan ba ya yuyuwa sai tare da tahammul na ƙarshe wato ya zage ka ka ce baka ji ba ya jefe ka ka ce baka ji ba ina fatan mun fahimta amma in dai har za ka tsaya akan ai shi ne to ba za a taba samun daidaituwa ba sai ka ɗauki yadda za a tone ka ka koma ka mayar mashi da mafi alkhairi to kuma dama babu wanda za su iya ɗaukan wannan tutar sai wanda inda gaske suna makamul ihsan sai wanda inda gaske suna maqamul ihsan domin cewa kana maqamul ihsan da baki surutai da zaurance da maganganu da, da, shigar riga da sauransu mu duka baya cikin ma'auni a wajenmu mu ma'auni a wajenmu ya kake cikin bibiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kake cikin mu'amala da halittan Allah shi kada ne ma'aunin mu amma wani maganan ka ko kuma wani alkebbar ka ko wani duk wallahi Allah ya sanya alkhairi amma ba shi bane a fahimtar mu saboda uwa idan har hakan idan har muna maqamul ihsan da gaske ba ba mazhari da da tutoci da da talla da sauransu ba to mu ne Allah subhanahu wataala ya sifanta da waɗanda maƙiyi mai ƙiyayya gare su ba ya da bambanci da masoyi majibincin lamarinsu mai ƙaunansu a wajensu idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid ka annahu wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim to in dai da gaske ka hau wannan makamin to kai ka fi kowa cancantan ka haɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummansa don haka ɗan uwa muna da tahaddi mai girma a gabanmu muna da aiki mai yawa a babu wani wajibi a gaban al'umman musulmi kamar ya za su yi su rage zafin kiyayya tsakanin al'umman musulmi kamar ya za su yi su rage zafin gaba tsakanin al'umman musulmi sannan kowa ya tashi mu daina cewa gwamnati ba ce mana ba mu daina cewa masu kuɗinmu ba su yi mana ba mu daina cewa maƙiyanmu ne suka hana mu ci gaba mu daina duka wannan auham ɗin mu tashi ƙasar Allah tana da faɗi tana da yalwa mu tashi mu gwada aiki Allah zai taimake mu mu tashi mu haɗu mu gwada kawar da abin da muke gani ina yawan ba mutane misali zan ba da misalai guda biyu ina yawan ba da su ɗaya a america ƙasar da ta fi kutun gwila da musulunci da musulmi ɗaya a Indiya, ƙasar da ake bautan sanuwa da wuta ƙila ma cikin masu bautan sanuwa da wutan suka yi wannan namuzaj cikin guda biyu wanda ƙila sun yi kama da abin da manzan Allah sallallahu ya sifanta hilful fudul da shi a Amerika wasu kirista jama'a ne sun kai kimanin ina zato a ce misali mutum dubu hamsin sai suka ga suna da bukatu da yawa da suke bukatan magancewa na al'ummarsu da zan ƙara misali na uku a sanaga, sai suka ga suna da bukatu da yawa da suke son magancewa a cikin al'ummansu sai suka ce to tun da haka ne me yasa ba za su ɗauki rana ɗaya ina zaton ko a wata ko a sati rana ɗaya kawai sai azumi rana ɗaya sai azumi amma idan suka yi azumin nan abincin safe da basu ci ba kuɗin da abincin rana da basu ci ba kuɗin su bayar da shi don wannan aikin da suka sa a gaba za su ba ba su ci ba shi kenan ranar ba su ci abinci da safe ba su ci da rana ba to shi shikenan kuɗin wannan abincin za su bayar da shi kimanin dala ban sani ba na manta ban so rika kuskure cikin figures wanda kuma bai da muhimmanci da saƙon ya fi muhimmanci mun kaddara kimanin dala ɗari dala ɗari safe da rana ko mu ce dala hamsin safe da rana da ba su ci abinci ba a wannan rana to kuɗin ga yanan ai wannan aikin na addini shi abin mamaki kai kana nan kana rayuwa wannan ma bai taɓa zuwa ƙwaƙwalwanka ba cewa ashe in kai azumi za ka iya amfani da wannan tsakar za ka yi amfani da abin da baka ci ba ƙila ma da yau watan azumi ma sun ma fi kashe kuɗi saboda da abincin safen da ranar duk sai a hada da daddare a ci a zubar a ci a zubar ko ba haka ake yi ba to ashe inda an kyautata amfani za a yi amfani da wannan resources din a kyala alhazai da gwamnati wanda ake ta zagi ba su yi ba su zaman su mu yi wa kanmu wannan aikin ashe zai yiwu komin girman aikin kuma yanzu ka kaddara mutum dubu hamsin su ce za su rika haɗa dala ɗari ɗari a duk sati da ba su ci abinci ba na wannan dala ɗarin su bayar su aikin addininsu ya kake tunanin lamarin addininsu a ta aƙalla zai kasance bayan shekara biyar ko goma misali na biyu a calcutta wani gari a cikin india wanda shehu yake bi calcutta bil hindil qadimi imaratan masiri ilal maula wa jalla jalala to a wannan garin sai mutanen garin suka ce to wai su suna da matsaloli suna son su taimaki kansu su yi kansu hidima ya za su su maganta matsalolinsu ya kansu ya kansu ba ta da sun jira gwamnati ko wata hukuma ba ina zaton abin an yi shi kamar 1979 sai suka ce to shi kenan za su ɗauki wakilai kowa a gidan shi daga yau in zai dafa abinci na san da yawa yanzu gidajen ma ba a samun daman dafa abinci. saboda abincin mutane dubun wani shi kadai ya ɗauka ya zuba a aljihunsa Allah ya yafe ya gyara mana Allah ya laffafa mun san halin da al'umma take ciki na tsananin wahalar rayuwa amma abin da muke faɗin nan daga cikin hanyoyin da za a magance in muka taru za mu iya magance matsalar suka ce in za a dafa abinci kowane gida kowane gida in ka ɗibo abinci za ka dafa bayan ka zuba to ka ɗibi cikin hannu ɗaya cikin hannu ɗaya za mu kawo buhu bag na musamman ka ɗibi cikin hannu ɗaya ka zuba a wannan bag ɗin hannu ɗaya kawai saboda cikin hannu ɗaya abincin mutum goma ba zai rage komai ba ƙila ma shi ne ƙanzo ko ƙila ma shi ne ƙanzo ko ragowa da za a rage ko kuma da yake ka san ma a ka'ida al-Imam al-Ghazali ba yana da wani wani ka'ida da ya faɗa ba a cikin Ihya Ulumuddin na riya ba a ka'ida zaka kana cin loma talatin a rana kafin ka koshi amma a gaskiyar magana abin da kake bukata kila loma uku ne a gaskiyar magana baka sani bane sai kake zaton sai ka ci loma talatin zaka koshi a to su fa baka ji ma sun ce kishirwa ba ma sha'awa kai ba ce ba kishirwa ma sha'awa makaryaciya ce in baka kula ta ba ba ta zuwa an kula ta ne take zuwa kishi ba suna mantawa da ita su kyale ta bari kar in faɗi kwanakin da suke ba su sha ruwa ba kuma ya zama labari bari ne shiru to amma abin da suke yi shi ne in suna riyaba idan loma talatin kake ci kake gani sai ka ci zaka koshi to shikenan sai ka ɗaura wa kanka kullum zaka rage ɗaya kullum zaka rage ɗaya gobe sai ka ci ashirin da tara jibi sai ka ci ashirin da takwas gata sai ka ci ashirin da bakwai haka har za ka dawo na Allah da annabi ko na bawan Allah nan salihi da aka tambaya aka ce mutum ne ya manta bai yi bismillah ba a loman farko ya ce sai ya yi a loma na biyu aka ce sai ya manta bai yi ba a loma na biyu ya ce sai ya yi a na uku aka ce sai ya manta a na uku ya ce shi kuma loma nawa yake ci ko ya ce to shi kuma har loma nawa yake ci saboda Allah to sai kai ta ragewa kullum yau in ka rage ɗaya ba za ka ba zai canza ba gobe ka ƙara rage ɗaya har za ka kai ainihin abin da jikinka ke bukata don rayu kila bai wuce loma uku ba zato kake kake ta cika mashi tarkace kana tumbi saboda haka sai suka ce su ɗauki kwa hannu ɗaya kaɗai hannu ɗaya su zuba a wannan buhun na al'umma kafin shekara biyu uku sai da ya zama wannan garin sun fi gwamnatin garin wannan cooperative din sun fi gwamnatin garin arziki da hannu ɗaya kawai na shinkafa hannu ɗaya na shinkafa za ka ce wannan Amerika an tsallaka wannan ƙarshen gabas to ga wani misali la sharqiyatan wala garbiyatan a senegal nan kusa da kai makotanka baƙaƙen fata irinka al'umman musulmi alhamdulillah irinmu sufaye ɗan ɗarika irinmu ko dai ɗarikar mu ba ɗaya ba ba na zaton a ƙasar nan da mai wannan ɗarikar wasu mutane da ake ce musu muridiyya a menene wanda shehu radiyallahu anhu yake faɗa ma ƙaulu fatal an dabi ɗin nan a cikin wali bani ihda wa ishirina sana ma'aziratun makbulatun mustahsana menene to wannan fatal an dab ɗin ana ce mashi Sheikh Ahmad Bamba ma'abucin ɗariƙar muridiyya a ƙasan Senegal da maƙotanta to almajiransa wata rana shehin mu Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini Allah ya ƙara masa yarda suna fira da wannan mutumin sai yake cewa ko yanzu waɗannan mutanen yanzu halin da ake ciki ya kamata mu kyala gwamnatocin nan ba ka san <laughs> kamar mu ne yanzu wani ɗan Kaduna nan je ya aika min ya ce wai ya ji an ce gwamnatin wata ƙasa tana bani dala miliyan ko nawa ne duk shekara <laughs> tana bani wasu kuɗi dai masu yawa duk shekara ka san da an ganka da jaka zaka je wata ƙasa zato ake yi zaka je ka karɓo ne ko da an ga ka dawo za a ɗauka dala ne a ciki mu kuma wallahi ba mu san ina ake karɓar irin wannan kuɗaɗen ba mu sani ba wallahi ba abin da ya haɗa mu da su wallahi babu babu ba mu sani ba ba mu taɓa karɓa ba kuma ba ma zubar da yawu don su ba mu nema wallahi wanda ya san mun karɓa kuma muka ce ba mu taɓa karɓa ba ya ba da labari Shehim ya ce na gwamnatin ƙasar namu ma mun bar masu imam awal ba ruwanmu da su wallahi ba ruwanmu da su wallahi na gwamnatin ƙasar namu ma ba gwamnan da muke zuwa gidansa wallahi ba shugaban ƙasar da muke zuwa gidansa sai dai idan wani function ne da ya zama dole shi ma a je a yi a gama a tashi ba a je karɓan kuɗi ba wanda ya taɓa ganin mu wajen rabon kuɗi wallahi azim babu ina fata an fahimta wasu suna neman dama a gansu a wajen mu kuma lokacin da za a fara rabon muke tashi amma ba Allah ya wadatar da mu a haka ɗin yawwa to to a a sai wannan wannan bawan Allah yake cewa shehin ya ce ai mu mun daɗe da gane cewa ba ma buƙatar mutanen nan ya ce tun daga ran da muka ƙirga adadinmu muka ga mun kai miliyan ɗaya tun daga ran da muka kirga adadinmu muka ga mun kai miliyan ɗaya ya ce to daga wannan ranan muka ce ba wani kuma da muke nema don ya taimake mu a wani lamarinmu na duniya sai muka yi wa kowa tax a duk mashru'in da za mu yi na dala ɗaya kacal a wata dala ɗaya kacal a wata kowa zai aje dala ɗaya dalan Amerika dala ɗaya yanzu ta fi dubu ɗaya fa Allah ya gyara mana a lokacin da yake wannan maganan dala ɗayan bata wuce bata wuce naira ɗari ba kila ma bata kai ba na dala ɗaya katal a wata ya ce to da wannan dala ɗayan muke targetin dala miliyan kowane wata ɗaya domin aiwatar da ayyukan gabanmu kada ku ce muna ta maganan duniya wallahi wallahi shine hanyar lahir Shi ne hanyar lahira manzon Allah sallallahu sallama duk wanda suka sami aljanna kyauta cikin sauƙi. to da ɗayan abu biyu ne ko dai sadaukar da rayuwarsu don ɗaukakan addini ko kuma bayar da abin aljihunsu don ɗaukakan addini in ka ji manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wane ya tafi aljanna ba wai don yawan abin da yake da shi a dan zuciyan karfin zuciyan ya bayar da duk abin da yake da shi ba wani wanda aka ce ma ya tafi aljanna don kiyamun laini ko don wuridai da sauransu babu ko ɗaya cikin sahabbai ina fata an fahimta sai dai don me yake yi don kyautata wa al'umma me yake yi don kyautata wa halitta ko da halittan nan kuwa dabbobi ne wannan shine ne khutbar mu ta yau zan zan talike kaɗan a kanta domin muna buƙatar wannan sakafar wallahi wallahi wallahi mutane da yawa za su tafi wuta idan ba don rahamar Allah ba a dalilin yadda suke mu'amala da dabbobi a ƙasar nan namu yadda suke mu'amala da dabbobi kana ganin kai driver ne ba wani abu ne an kawo maka da yar starlet ɗinka ko da yar kumbulanka ka saka shanu biyu a ciki ka ɗaure ka matse ka danne ko ka je ka ɗauki yar pickup ɗinka ka zuba shanu goma wata kan wata suna sukan juna suna wahala azaba wata makan a isa ta mutu wallahi wannan zai iya kai mutum wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana hadisin matan da ta tsare mage ko bata ciyar da ita ba bata shayar da ita ba bata batta ta shiga ta je ta ci ta nema wa kanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin ya kai ta wuta mun san hadisin uh, jaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an mashi was a fuska ya ce Allah ya la'anci ne masa wannan lalas ɗin Allah ya la'ance shi jaki ne ba aka yi wa saboda uwa a don Allah idan kana kasuwa kana sana'an mota ko kana kiwo ko kana duk inda za ka yi mu'amala da dabba ka kyautata wa wannan dabban don Allah yana cikin babin ihsani maulana shekul islam radiyallahu anhu yana cewa idan za ka kyautata wa dukkan halitta dukkan halitta sai ka yi kuskure wajen kyautata wa kaza ka cutar da ita baka kyautata mata ba to baka kawo makamin ihsani ba baka cikin muksinu. watan baka cikin yan ɗarika dan kalman da za a fi ganewa kenan baka cikin yan ɗarika Allah ya ganar da mu a kamar yadda na ce ni dama gaskiya ban zo don yin majalisi ba wanda za su yi majalisi suna nan ina neman afuwa zan wuce saboda akwai ta'aziyya na rasuwa da aka yi mana dan uwanmu wanda nake ta sauri don isa zuwa wajen ta'aziyyan a daren nan abin da ya taso ni kenan a yau na jinkirta dole saboda sallan juma'a daga juma'a muka taso kuma har yanzu ba mu isa ba so ina neman afuwa zan wuce wajen wannan ta'aziyya Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah ya kara taimako amma akwai malamai tabarakallah za su ci gaba da majlisi, har muntasaful layl in ba dan baban mu Maulana Sheikh Al-Imam yana zaune ba da sai mu ce kila har har araba dare suna nan Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya Allah ya ƙara taimako a na so kawai dai na ɗan yi muƙaddima kan nicece kafilatul mahabba Allah ubangiji ya datar da mu ya karɓi ayyukanmu Allah subhanahu Ta'ala ya sa mu zama ƙurrata ayin ga sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam. ɗan uwa lokacin wasa ya wuce lokacin wasa ya wuce lokacin bacci ya wuce don Allah mu tashi mai aiki menene aiki abin da zai amfani wani cikin bayin Allah abin da zai amfani wani cikin halittan Allah me za ka yi da za ka amfani wani wannan ba na nufin ce wanda mutum ya faɗi wannan shi kenan a'a abin da yake nufi ya za mu haɗu mu taimaka wa addininmu ya za mu haɗu mu ƙarfafi addininmu mu ƙarfafi al'ummanmu mu ɗaga addininmu mu ɗaga mu shi ne abin da muke nufi ba mu nufin wani abu ba wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya yadda da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شروق شروق وجه تعزيه Allah ya sa ka za a yi haƙuri wajen cutansa kamar yadda yan uwa na ta yan uwa da ta ce yan uwa da ta ne ta na Ahmad wanda Allah ya masa rasuwa jiya ɗaya ne daga cikin makusanta albajirai na Maulana Muhammadu Sulaiman Margala matashi da kwarai Allah ya masa rasuwa ko ya sauke karasa ya aiki a yi haƙuri a yi ladabi a yi ladabi da Allah ba a son program din ya tsaya kamar yadda maulana ya izini Allah ya azurta mu da malamai wa'inda za su bayar da dukkanin abin da ake son a samu a cikin wannan program na kafilatul muhabba kai tsaye dama karatun diwani muka so a fara da shi da karatu alkur'ani akwai sahibul diwan almagaribi alfasi a ashek al-tayyib an samu wani na'am akwai ahmad yahaya tilawa da zai karanta mana ayat daga cikin ayoyin alkur'ani yana ina mala ahmad yana kusa tilawa mai koya ma mahaddata karatu ne kuma shi <laughs> wajen dama na faɗi <laughs> Allah ne ya ansa addu'a na ya ce mai koya ma makaranta karatun alkur'ani sai ya ce yana mura ga wani daga cikin kyankyasansa zai karanta mana ayat min zikirin haƙi alaikum <laughs> Mala Idris ayyakun Allah ya gajiyan ku ya gajiyan ku amma izuwa shi ya ido ya gama kuma su jirga wata mahadara za a yi dan a tattauna da yan uwa sakamakon baki da suka zo a gabatar da baki amma dai ba mahadara ba dan nasa eh. ga kwamitin karfe nawa ake sallah لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا faɗi uzuri cewar tunda maulana zai tafi wannan ta'aziyan duk da muna nan ya kamata mai kokari mu bi bayansa mu isa wajen wannan a wannan ta'aziyyan sannan kuma ga maulana imam shek Abdulkarim hashin Hashim bin shi ma zai isa gida zai rufe mana da addu'a amma kafin haka za mu mika abin magana zuwa ga shi jagoran kafila din a matakin ƙasa ga baki ɗaya shine maulana imam shek Malam Mustapha dinga don ya gabatar mana da sauran baƙi kai tsaye kuma sai a yi mana addu'a babu shakka program din kafila ya samu karɓuwa kwarai na wannan na wannan zangon Allah tabaraka wa ta'ala ya ya amsa mana fa falyatafaddal mashkur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzikta mu da abin da surfa ne ba tare da da cikakken tsarawa ba Abin da muka tsara shine kamar yadda Maulana ya faɗa a farkon program cewa an tsara malamai wanda za su yi malaman kafila wanda za su gabatar da program kamar mutum hudu wanda duk wanda ya ga abin sanarwa zai ga sunayensu mutum hudu zuwa biyar to kuma muka makara wajen fitowa tare da waɗannan malamai wanda har maulana ya riga mu zuwa ya taso daga abuja sauran malamai sun taso daga garuruwa daban-daban wani ya taso daga yola imam modi sambo burore a shek imam muniru koza ya taso daga daga zaria shi ma tun je na Zariya. dr idris a usman hadeja ya taso daga hadeja shi ma dai ya kwana Zariya. dai misali a dr suraj ya taso daga ringim to duka dai an tsara cewa waɗannan tim na malamai da sauransu ma da sauran malaman da ake tare za su gabatar da program to Allah madaukakin sarki yasa ba iso da wuri ba saboda haka dai muka zo muka samu bulana ya fara program to kuma yayi dukkan jawabin da ya kamata a yi kuma kamar yadda aka sani wannan program ɗin a na ƙarshen shekara ne program ɗin kafila ne na ƙarshen shekara saboda haka mun tsara yin sa a Kaduna a wuri kamar biyar ina zaton in ban manta ba an yi na farko ɗazu shi da free khutba yanzu an yi na biyu wanda muka da na yanzu ya zama kamar shine na daya to gobe ma da daddare har yanzu akwai har yanzu akwai program gobe da daddare tsakanin magriba da isha a wani unguwa a kawo masallacin juma'a masallacin juma'a na kawo gobe da kamar yanzu sannan na ƙarshe kuma shine wanda za a gabatar ranar litini mai zuwa wanda dai duka insha Allah tabaraka wa ta'ala a makarfi road na jibi kenan naji na ranar litinin makarfi road masallacin makuwa so da aka dai ina ba da hanzari ga kwamitin wannan masallaci da kuma jama'an kafila reshen kaduna da muka makara tare da mafi yawan su muna can wajen taryan baki da sauransu wanda mun an sani kamar yadda na faɗa taron gangamin kafila ne na ƙasa wanda muke yi duk ƙarshen shekara a nan kaduna allah ya saka ma kowa da alkhairi yanzu kamar yadda excellency honorable imam awal as-sudani ya faɗa cewa muna ƙoƙarin tattare kayanmu da mu ne mu bi walana zuwa wannan ta'aziyya insha Allah ta shafe mu gaba ɗaya ta shafi al'umman musulmin Kaduna baki ɗaya za mu ba da abin magana zuwa ga al'imam domin a cika mana wurin da addu'a sai kuma mun haɗu a majalisin gobe insha Allah maulana wannan ƙungiya da aka fa ubangiji muna fatan alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ta jan Allah kara mu shaida alfarma shi bara Allah kara mu shaida Allah kara fata Allah ya sa karbi kuma abin da ake so a rika aikata a ciki muna roba Allah Allah sa a rika aikata a ciki alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana roba Allah wanda duk suka halarci wannan wurin allah ya san su ya san bukatunsu allah biya mafi da alkhairi da duniya lahira kowa da amon shi allah ya yi shi professor da yake ta wannan kokari muna fata allah ƙara mashi lafiya da mu da shi duka allah tsare mu daga sharri abun halitta kamar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kasanmu da kasashen musulmi duka muna roƙon allah allah ba mu lafiya zaman lafiya ke mana dukkan dawa kafirai da kafirce su Allah kaskantar da su muna roƙon Allah Isra'il da su da magoya bayan su Allah karya su irara ta lamarin su Allah ji kan gaji kawai da mu da wannan mai jikan jama'a baki da kuma wannan kungiya da aka ce shi shugabanta ana sake kyawun fata tunda aka ce a dinga karshe to za a dinga yin tabbai insha Allah ba za ta yanke ba Allah zai sa dukkan ta ko da shi alwarma da Muhammad sallallahu alaihi fatiha ma sa fati Allah ya dukkan bukatun mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa iyyaka Ma Allah, bi karabi da zai ce wa su, su na To alhamdulillah 'yan uwa, shahararren malamin addinin musuluncin nan kuma babban limamin Najeriya gaba ɗaya a Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari a yayin da yake ci gaba da bullo da hanyoyin da al'ummar musulmi za su zai zama na sun haɗa kansu an gudu tare an tsira tare ba tare da ana ci gaba da sukar juna da sauran wasu abubuwa da suke bullowa wanda yake kawo rarrabuwar kan musulmi ba. A Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari an gayyace ya yi bayani cikakke musamman a wannan gidauniya tasa ta kafilatul mahabba ta yace yake ci gaba da bullo da hanyoyin da al'ummar musulmi za su haɗe kansu. Allah ya saka wa Profeso Ibrahim Ahmad Makari da alheri da irin wannan gagarumin kokari da yake yi dan ganin yacce za a yi al'ummar musulmi su haɗe kansu. Fatan ma'ana Allah Ubangiji ya haɗa kan al'ummar musulmi amin. amin a ci gaba da kasancewa a wannan tasha a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta zumuncin mu TV dan ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu